قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم maganar mutunci wadda take shigar da farin ciki a zuciyar mumini da afuwa ga wanda ya munana ta fi falala daga sadakar da za a biyo ta da cutarwa da gori ga wanda aka ba sadakar Allah mawadaci ne gabarin bayinsa, mai haƙuri baya gaggauta musu uku ba.